jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga nan yankin anguwar madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi ne ashirin da uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da Ashirin 23 ga watan uku shekarar da ashirin da biyar. wannan kuma shine darasi na goma 15 insha Allah a cikin jerin rusa na hukunce-hukuncen azumi da muke gabatarwa ko inda muka yi sake da suna ramadaniyat inda muke karatu a wannan littafi مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام a الشيخ allama الأستاذ الدكتور بروفيسور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna faslin da malai yake bayani game da fawaidu zikri wa awaiduhu wato abubuwa da suke da alaƙa da fa'idoji na ambatan Allah da kuma irin abubuwa na sakamako da mai ambatan Allah yake samu Malam ya fara kawo mana waɗannan fa'idoji ɗaya bayan ɗaya mun ambaci fa'ida kusan guda hudu zuwa biyar in ba ku manta ba inda malam ya ainihin wato a kawo fa'ida ta biyar ko fa'ida na biyar shine a cewa da ya annahu ghiratul janna an gaji ko wato ambatan Allah shine kamar ka ce dashe da ake yi na kayan ado na gidan aljanna ya kawo mana hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yadda wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari cewa an taba yin isra'i da shi a daren da aka yi isra'i da shi aka ɗauke shi aka yi baitul maqdis daga nan aka yi saman bakwai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya haɗu da kakan shi kenan annabi ibrahim khalilullahi sai yake ce mashi ya kai muhammad idan ka koma ga al'ummanka ka isar musu da gaisuwa na ka ce ina musu sallama kuma ina son ka ba su wani labari na albishir saboda kowa ya zage ya dage wajen yin aiki cewa aljannan da Allah ya tattalin musu da Allah yake ba mu labari kullum a cikin alkur'ani jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar مثل الجنة التي وعد المتقون خالدين فيها أبدا فونا الجنة النبي إبراهيم saboda قيا مصر فبرنينا قيا مكا علم اليقين ليم na fata an gani eh ni zan baka tabbas na abinda Allah madaukakin sarki ya nuna mini ko ya sanar da shi na aljanna to gaya ya cewa aljanna nan fayyibatu turba kasan shi ne kanshi ne mai daɗi ina fatan jama'a kamar yadda ainihin wato muka ji ƙasan ƙanshin shi turaren almiski ne da za'afaran wanda waɗannan turare duk wani nau'in turare ƙasa da su yake to ƙasan aljanna ma kawai ƙanshin da yake yi kenan sannan kamar yadda muka ce fayyi ba mai tsarki ne da tsafta gwargwadon yadda yake buɗe ka gwargwadon yadda kake ƙara kyau shi ba ƙasa ne mai ɓata mutum ba sannan ya ce abbatul ma ruwan aljanna ruwa ne mai zaki wato ba ruwa ne da za ka ji kawai kana dai zuba wani abu a baki ba da suke cewa tastes ko a'a yana da zaki wa annaha fi'amun sannan ƙasa ne wanda yake mai laushi ƙasa ne wanda yake mai daɗin mu'amala tun da takawa har tafiya a kai sannan kuma ƙasan lebur ne ba za ka je ka ga kwane-kwane da hawa da tudu da su a'a it is flat ina gata an gani. wanda ainihin wato babu kuma ciyayi da za ka ce kai wannan ya yi ciyawa bari a je a nomi a baya fitar da na naba abin kasan ne kawai domin jin daɗin mu yan aljanna insha Allah to ga muhallin sha'idin sai ce wa anna ghirasaha sannan ka gaya musu cewa ababen da aka dasa musu na ado a cikin aljanna su ne ambatan Allah da suke yi, mahallu shahid Shi ne, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zuwa yanzu ya kamata a ce kowannen mu Allah kaɗai ya san adadin da muka yi kenan ko saboda mun ji fa'ida sai fa'ida ta gaba ta shida kenan ko ma na shafi na gaba ok hamsin da uku ko talatin da biyar ومن فوائد الذكر أنه يوجب صلاة الله, صلاة الله وملائكته على الذاكر هكذا da yace daga cikin fa'idojin ambatan Allah annahu lallai shi ambatan Allah yujibu yana wajabta salatallahi wa mala'ikatahu wa ikatihi ala zakir yana wajabta wato salatin Allah da mala'ikunsa ga shi wanda yake ambatan Allah me ma'ana salatin Allah ga bawa idan aka ce Allah ya yi wa bawa salati wato Allah ya yabe shi kenan a cikin taron mala'iku yaban Allah shine salatullahi alal khalq amma salatin bayi zuwa ga ainihin wato junan sufa to wannan roƙon Allah ya ɗaukaka darajar wannan bawa ina fata an gane da haka idan kalmar salati ya koma ga haƙƙin Allah to ba zai zama roƙo ba domin shi Allah ba wanda yake roƙa wani abu ko shine mai yin abin da ake buƙata to idan aka ce yayi wa bayi salati kamar yadda a cikin alkur'ani Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa to suna yin salati ga annabi to menene salatin Allah ga annabi shine Allah na ƙara ɗaukaka darajar shi yana ambatan shi matsayi mai girma a wajen ainihin wato mala'iku su kuma mala'iku ne salatin su ga manzon Allah shine suna addu'a suna neman Allah ya ƙara ɗaukaka matsayin manzan Allah zama gane wanda ke fito haka ne ambatan Allah Allah na girmama ambatansa a cikin mala'iku yana kuma ɗaukaka matsayinsa su kuma mala'iku suna ƙara roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ala zakir ga mai ambatan Allah wa haza huwa al-falahu wa zafru bi ainihi wannan shine hakikanin wato rabauta da kuma samun nasara babu nasarar da ya kai a ce Allah na yi maka salati kuma mala'iku ma na yi maka salati mala yace wannan shine asalin ɗaukaka da cin nasara Allah ka sa mu samu wannan ɗaukaka da nasara qala ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu tuqullaha dhikran kaseera ya kuwa wanda dauka ba da imani da gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila sannan ku rinka tsarkake sunan Allah safiya da maraice wallazi yusalli alaikum kun ga muhallin shahidi shi Allah da aka ce ku rinka ambatansa ambato mai yawa shi ne wanda yake ɗaukaka matsayinku wa mala'ikatuhu haka mala'ikunsa su ma suna yi muku salati don ku kai ga yi li yukhrijakum min nuna zulumati ila an-nur Don ya fitar da ku daga duhun ainihin wato kafirci da shirka zuwa ga hasken musulunci da ainihin wato tauhidi wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ne jin kai ne ga bayansa masu imani mummunai kenan da haka Allah madaukakin sarki gwargwado yadda kake yi masa a kake ambatansa gwargwado yadda yake ɗaukaka matsayinka ya fitar da kai daga duhun kafirci da na ainihin shirka da na zalunci da na bid'a sai ya kawo ka cikin hasken imani da tauhidi da ainihin wato gaskiya da kuma sunna ina fatan gaba a gani Allah kuma mai jin kai ne ga bayi sai fa'ida ta gaba wa min fawaidihi daga cikin fa'idojin ambatan Allah annahu shifa'ul lil qalbi wa amanun minan nifaq Allahu akbar jama'a ambatan Allah waraka ne ga zukata duk wani zuciya da yake da ciwo to ga maganin ciwon zuciya shine ambatan Allah duk wani zuciya da yake da rauni ga maganin karfafa raunin zuciya shine ambatan Allah sannan kuma yana gadarwa da zuciya aminci daga zamowa zuciya na munafunci da haka duk mai ambatan Allah munafunci zai yi nisa daga ainihin wato wannan zuciyar zai yi nesa da shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah ya ku wadanda kuka ba da imani da gaskiya kada ku bari 'ya'yanku da dukiyoyinku da ainihin wato katange ku daga ambatan Allah kun ji duk yadda kake kaunar 'ya'yanka duk yadda kake son dukiyarka to kada ka bari ta hana ka ambatan Allah Allah yake wa man yaf'al zalika idan ko ka kuskura ka bari da 'ya'ya da dukiya suka zamo kariya suka kare suka katange ka daga ambatan Allah to ulaika humul khasirun to irin waɗannan da suka bar ambatan Allah saboda yaya da dukiya wallahi su ne su sun yi asara Allah ka tsare mu daga yin asara wannan aya ta tare cikin suratul munafiqun a wani wajen Allah yake da yake ba da labarin munafikai sai ce, wala yansuruna Allah illa qalila munafikai su ne ba sa ambatan Allah in ka ga sun to sai dai kaɗan kaɗan din ma na ganin ido ina fata an gane da haka su kwata-kwata ambatan Allah ba shi cikin sabbogin su to kai tunda ba a son ka zama irin su munafiki to kai kuma ka rinka ambatan Allah gwargwado yadda kake ambatan Allah gwargwado yadda kake da aminci daga barin yin asara sannan daga barin munafunci a zuciya Allah ya kyauta qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib Allah ya kashi ah, ya kara mishi yadda yana cewa qad su'ila an ahli jabal ah, a munafiqunahum kun san akwai rikici da ya faru a zamanin khalifancin aliyu dan abi talibin sakamakon sabani da aka samu a wannan lokaci wanda manzon Allah tun yana rayi ya ishara zuwa ga wannan sabani da haka al'amari ne Allah ya riga ya kaddara ba wanda ya iya ba wanda yake da yadda ya iya wajen ya hana wannan sabani liyakbi Allahu amran ne kana maqula an gano wannan da kyau ko wannan ya zama sababin wato ƙara gaskata annabcin manzon Allah sallallahu shine ya ba da labarin wani abu da zai faru bayan shi ba shi a duniya kuma abin ya tabbata kaga yana ƙara tabbatar da lalle manzon Allah annabin gaskiya ne sannan kuma ya ƙara tabbatar da ɗaukaka da Allah ya kaddara zai yi wa bayi in ya jarabce su domin duk anda Allah ya jarabci masu imani to yana zama sanadin samun ɗaukakan su shi yasa manzo Allah yake ajaban li amril mu'min mu'min ya al'amarin shi akwai ban sha'awa da abin da ya same shi alkhairi idan musiba ta same shi sai ya yi haƙuri sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi in kuma abin farin ciki da jin daɗi ya same shi sai ya gode wa Allah sai Allah ya ƙara mashi lada to mumini ba ta inda ya faɗin mashi ba ce sai ya zama sha ne gare shi to haka Allah ya kaddari ya ɗaukaka darajar sahabbai ta hanyar ya kaddara musu jarabawa na samun saɓani to kuma sun samu saɓani da haka ba wai saɓani ne wanda ya faru domin ya ainihin wato a taɓar da su ba a'a irin yadda wasu shekaru suka rinka hukunta su ba na taɓewa ba ne dama Allah yake cewa wala ya zaru da mukhtalifin bayi ba za su gushe ba suna saɓani tsakaninsu illa man rahima rabbuk sai waɗanda Allah ya wajen kai a cikin su sai Allah ya ce walidhalika khalaqahum dama dan hakan ya halice su to dan ne dan su yi saɓani ko ko in sun yi saɓani sai ya musu rahama Allah ya sa fahimta malamai suka ce duka dole sai an saba shi yasa ka gaba washe mai ya kirkiro nashi salon magana ta karkashin wannan ya ce rayuwar duniya ne zo mu zauna zo mu saba ina fata an gane to idan aka saba din to sai a lura da wato karantarwar shari'ar musulunci cewa ya ake mu'amalantar sabani in kuka kula da wannan sai Allah ya muku rahama kaga shine walidhalika khalaqahu zama an gane wannan da kyau ko to abin da ya sa ne mana wannan shimfiɗar aliyu dan abi talibi ne yace aka tambaye shi game da waɗanda suka samu saɓani da su har aka yi wani rigima wadda ta kai da yaƙi da ake wa wannan yaƙin lakabi da suna jamal yaƙin jamal wanda ta haɗa har da matan fiyayyen halitta nan muhammad sallallahu in fact sakamakon raƙumin da a da aisha ta hau shi yasa ake kiran yaƙin da yaƙin jamal zama gane da kyau ko to suka yi yaƙi tsakaninsu har wasu suka kashe wasu wasu suka yi wasu rauni daga ƙarshe kuma Allah ya sa suka dawo cikin haifin suka gane kuskurensu gaba ɗaya kuma sai suka kame suka koma suna ta istikfari suna neman gafarar Allah sannan da gafarar ya suya su to me ya faru masu rura wutan asalin shaiɗanan, an san ba al'umman da za a rayu babu wasu munafukai da shaiɗanu a cikinsu kuma su zo su nuna maka kamar su ne na gari su ne na kirki in kai mai mulki ne su kusance ka ka ɗauka in ka rasa su to ka rasa abokan hulɗa amma muna bukai ne cin ka suke yi zagon suke maka a ƙarƙashi makarƙashiya suke maka don ka samu matsala to sai suka zo suka biyo baya bayan yakin ta ƙare ba sai kuma suka zo suna cewa aliyu to tun da yanzu ya tabbata mun yaƙi waɗannan mutanen to waɗannan da muka yaƙa ba za mu kira su munafukai ba kawai kaji sabon mazan Allah wai a kira su munafukai ina fata an gane to shi Aliyu inda za ku gane wancan dishin kuɗin da nayi mana ne jawabin da zai bada ne kaga inda irin yadda mu muke da son zuciya ne yanzu duk wanda ka samu saɓani da shi ba irin sunan batanci da ba za ka yi mishi ba za ka ce ai dama dan yuka ne ba wani karatu da yake da shi a da kun sun dauka malami ne to ga nan har yanzu kaza kaza kai mai duk sharrin duniyar nan aliyu shi ma da ya ga dama da zai musu irin wannan sharrin kuma in ya faɗa shi kenan a haka za a amince kuma duniya za ta ci gaba da ba da labarin amma da aka tambaye shi a munafiquna hu waɗancan 'yan ƙungiyar da muka yaƙe su suka yaƙe mu ba su tabbata munafukai ba tunda mu ne muka cancanta da khalifanci mu ne da gwamnati faƙala da aliyu ya fata shi ba da wajibi ya ce a'a wannan wani kaddara ne na Allah ba wai wato saboda mun san akwai munafuki a cikin mu bane a'a kawai Allah ya kaddara ni amma da asali ne bai kamata yi rigimar nan ba don haka munafiquna in kana son ka san munafikai na hakika la yaquluna Allah illa qalila su ko ambatan Allah ba sa yi amma waɗannan sahabban kaga ko da yaushe cikin ambatan Allah suke ana yaƙi nan ma suna ambatan Allah to kuma zai yi a ce musu munafikai kaga ba zai yi ba ke jama'a gane wannan da ke ko Allah ya ƙara wa sahabban manzon Allah hira da aminci da yadda wannan magana yana nan al-Imam al-Baihaqi ya shi a cikin littafin sa Sunanul Kabir ko As-Sunanul Kubra da ana kiran littafin da haka وقال مقبول بن عبد الله رحمه الله حتى إمام مقبول بن عبد الله الله يتجزي رحمة shi ma yake cewa inna zikrallahi shifa'un kun ga ambatan Allah to waraka ne wa inna zikran nafi da'un amma in mutum ya buge da ambatan mutane to cuta ya kama zuciyar shi kenan Allah akbar kaje da malamai ke magana kuma abin ya zama hakika saboda sun yi darasi ne da hasken annabta idan mutum ya zan shi kullum zuciyar shi akan mutane yake da haka su yake ambato ina da kanin mahaifi shine shugaban ma'aikatan can in zan yi aure zai taimake ni ina da aboki ai mai kuɗi ne in na haihu zai min ragon suna ina da kanin uwa kawu kenan ko attajiri ne shine shugaban jami'i kaza idan na tashi yin abu kaza shi zai yi min kaza kaga kullum wa yake ambato wannan mutane ko to za ka same shi kullum yana cikin damuwa da bakin ciki don bukatun nan nashi ba za su taba samun biyuwa ba a hannun mutane sai ya je lokacin da ya tsammaci zai samu biyan bukata sai ya samu failure shi kenan sai ya samu heartbreak kanin babana ne fa amma ya ƙi mun komai lokacin aure na shi kenan sai kama jan aure shi wani baka kawunmu ne ya yi ta ɗaukar mutane a wancan ma'aikatan ta kare wancan kuma an gano wannan da kyau ko ya yi ta ɗaukar mutane amma ni bai ɗauke ni ba nan sai zuciyarka ta buga saboda ne saboda ambatan mutane da ɗora musu tsammanin za su maka wata siya da'un cuta ne amma ambatan Allah fa mai da lamarinka ga Allah kai ta gaya musu matsalolinka fa'un sai ka ji zuciyarka ya fara jama'a gane bambancin ko Allah ya sa mu dace wannan magana shi ma yana da a cikin a littafin al-Imam al da har ila yau amma ba wancan sunan kabir da muka ambata ba a cikin shu'abul iman kuma an gane wannan da ke ko mana yace wa min fawaidid dhikri daga cikin fa'idodin ambatan Allah anna idamatahu tanubu an at-ta'ati wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyya aw maliyya aw maliyya badaniyya ka hajji ka hajji tatawwu at mala yace ambatan Allah jama'a dimantan shi a koda yaushe to yana zamowa makwafin wasu ayyuka na da'a ga Allah wanda bayi ke tsaida su wannan ayyukan imma wanda ake yi da jiki ne ko imma wanda ake yi da dukiya kai ko wanda ake hadawa ma duka a yi da kuɗi a yi da dukiya akwai nau'in ambatan Allah da za ka iya yi kuma ka samu ladan irin wancan aikin ibada kun gane abin da malam yake cewa nan? kun san ayyuka da ake yi na ibada na yin da'a ga Allah akwai wanda da jikinka za ka yi kamar sallolin nan da muke yi kaga ba zai yi mutum kawai zauna a zuciyar shi ta tunanin to ga na fara sallah na yi kabbara harama yanzu na yi ruku na yi sallama in aka tambaye shi ya yi sallah kuma ya ce yi eh, wannan ya yi sallah kaga bai yi ba dole sai ka tashi ka yi da jikinka zama gane wannan ce ko ko da ko mutum na fama da wani ciwo ne da baya iya motsi yana kwance to dole sai ya rinka motsa akalla ko da wato idan shi yana kwance an tsore mai jikin shi om ba zai iya juyawa ba amma idan shi yana sama yana ƙasa ko to zai rinka yin sallah yana kada idan shi shine sai ya gwala idan ya bude haka to yana tsaye kenan in zai ruku zai dan rage fitilar gida in zai yi sujuda sai ya bame idan dole dai sai kai da shi jama'a an gane wannan da kyau ko ma damar akwai abin da zai motsa a jikinka haka in kana yi a zaune haka in kana yi a kishin gide ko a kwance to akwai wasu nau'ukan ambatan Allah su kuma wanda da dukiya kawai ake yi ba abin da jikinka yake yi a ciki shi kuma wannan kamar ka ce sadaka ko zakka kamar yadda za mu zo cikin yan kwanakin nan da za ku biyo bayan sha Allah za mu zo mu fara mana bayani game da zakatul fitr to kaga wannan zakatul eh, zakatul fitri zakka ce ta dukiya da ka miƙa dukiyar to shi kenan ta gama wannan aikin da'a ba kai kuma wasu ayyukan da da jikin naka da dukiyarka duka za ka gwama ka yi wato yi wannan ɗa'an da shi Shi ne sai malam da kan shekaru da ce ka hajji tafawwu'i kamar aikin hajji da ake yi na nafila to me yake nufi a nan dukkanin waɗannan abubuwan akwai wani nau'in ambatan Allah da za ka yi idan ka yi su ladan da za a baka to za ka ji an ce maka girman ladan kamar ka yi waɗancan ayyukan ibada ne na fata an gani akwai ambatan Allah da in ka yi sai ka ji an ce kana da ladan wanda ya kwana yana sallah ga sallah aikin jiki akwai ambatan Allah da in ka yi sai a ce kana da ladan wanda ya fitar da dukiyar shi ya yanta wuya ko ya sadaka adadi kaza akwai ambatan Allah da in kai za a ce kana da ladan wanda ya je aikin umara ko ya aikin hajji amma kayan kana da ruku, kawai ka ambaci Allah ne to shine wannan fa'idan da malai yake son ya fitar mana ana zama mun fahimta ko malai yake wa qad jaa dalika sarihan fi ma rawahu ash-shaykhani an abi hurairah fi hadisi shakwa al-fuqara ila nabi sallallahu alaihi wasallam kaga yake abin da zai tabbatar mana da wannan ya zo karara a cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka ruwaita wanda sahabi abu huraira ya bamu labari Allah ya kara mishi yadda a cikin wani hadisi da talakawa suka kawo kuka ga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi suka ce anna ahlad duhuri qad zahabu bil ujuri kace ya aikin Allah to wai mu ya za mu yi da kanmu ne duk wani aikin lada a musulunci masu kuɗi duk su suke fashewa. dan duk abin da aka ce za a yi sai a ce wanda ya kashe kuɗin shi kaza wanda ya dukiyar shi da kaza to mu talakawa ya za mu yi da kanmu ne ina mata an gane kaga kishi ya motsa kenan ko hmm. to barka je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ni wato ba su solution fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum to kuma bana gaya muku wani abu wanda in kuna yi to za ku yi tsere da waɗannan masu kuɗin da kuke hange cewa sun fi ku samun aikin lada wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda da yi irin abun ba to shi kuma za ku baro shi a baya duk kuɗin shi ba zai iya kawo ku ba wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'atu annabi yake ba wanda zai iya samun irin falalan da za ku samu sai fa shi ma in yayi irin abin da zan gaya muku kuna so mu gaya muku ko ku a barku? ku kanu sai suka ce bala ya rasulullah aya manzo Allah ku a gaya mana ai abin da muke so kenan mu ladan muke so kala to barka da abin da annabi yake musu da yake ku je ku yi aiki iri kaza ba da yake ku je ku yi kasuwanci a sai ce tusabbihuna وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة yin أي تسبيح كنا ين تكبير sannan kuna yin hamdala wato kuna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai manzo Allah yace kulli a dubura kulli salatin bayan kowace sallah in kuka sallame ku yi waɗannan ambatan Allah salatan wa salatina marra kowanne ku yi talatin da uku su ne askar na bayan sallan kenan ko to waɗannan ambatan allah idan kuna yi to za ku yi wato kafaɗa da masu kuɗi da suke kashe dukiyarsu a kan hanyar allah kaga amma kai ba kuɗin kake da shi ba sannan kuma za ku tserewa duk wanda baya yin irin wannan aikin da aka ba wanda zai kai ku falala sai wanda ya irin wannan abin shi ma kaga me annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu yanzu a madadin dukiya da su ba su da shi sai ma ce fada ala zikru iwazan lahum amma fatahum min alhajj wal umra sai annabi yace ce kaji ambatan Allah shine makafin abinda ba za ku iya yi da dukiya ba na sadaka ko aikin hajji ko umara wal jihad kai hadda jihadi wa fi hadisi Abdullahi bin Busr shi wani hadisi na Abdullahi dan Busr anna rajulan qala sai lalle manzon Allah ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya ya manzon Allah shari'o inna na musulunci ni fa naga sun min yawa yau a ce kai kaza kai kaza kai kaza fa akhbirni bi shay'in atashabbaku bihi ni na son ka gaya min wani daya wanda shi zan rike ba kama hannun yawo amma abubuwan suna da yawa sai rasa wanne zan yi ba ni dai guda daya qala sai annabi ce to wanda zan baka shine la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka bari harshenka ya rinka bushewa daga ambatan Allah me wannan yake nufi kada ka rinka yin shiru daga ambatan Allah duk cikin shari'o'in nan masu yawa to ka ba wannan muhimmanci shine kullum bakinka yana ambatan Allah sai fa in kana bacci kai wasu bayan Allah ma saboda yadda suke ambatan Allah ko a cikin baccin su sai ka ji numfashin da suke yi tasbihi yake yi wallahi numfashi ne wanda kai zaka ta ha ha ha duka toje wa mutane ku ne, amma wallahi suna ku sai dai ka ji yana subhanallah walhamdulillah kaga wannan sun kai to kai ma zaka iya kaiwa in kai kokari kaji wannan ma kenan to ina son ku ku rinka alakanta waɗannan hadisan da abubuwan fa duk da muka karanto a baya ku ji waɗancan lokacin da talakawanta aka ce sun kai kuka wa manzon Allah annabi ya ce zai koya masa abin da in sun yi za su fi kowa sai ya ce ambatan Allah yaushe annabi ya ce su rinka ambatan Allah cewa ya su je kan titi suna dukan kirji sai ya ce dubura kulli salati bayan kowace sallah sai yasa kace su ibnu abbas suka ce ba kowa ne fa azzakirullah Kasera ba mai ambatan Allah ambato mai yawa namiji ko mace sai masu yin waɗannan tasbihai da zikiroli na bayan sallah amma za ka je ka ga waɗanda suke kurin su ne masu ambatan Allah nan irin waɗannan da annabi ya kawo a sunna ba sa yin su sai wanda su suka gina wa kansu ko shekarun su suka yi wa su sa musa a cikin zuciya Allah ya kyauta فدله صلى الله عليه وسلم وهو الناتم على ما يتمكن به من شعائر الإسلام إذا أحبه وتعلق به kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya wa wannan sahabi menene ya koya mishi sai ce wato ya yi mishi nasiha alama yi tamakkanu bihi min sha'air islam abin da zai iya cikin abubuwan musulunci masu yawa idza ahabbahu in ya kaunaci wannan abun wata allaka bihi kuma ya rike shi gagam da haka annabi ya nuna mai ka ba wannan muhimmanci cikin abubuwa na shari'o'in addini to kaga kai ma sai ka kuncina daga ciki Allah ya sa mu dace fa hada ghaidun min fai mala yake kun ga waɗannan to dan wato dan bani daga cikin teku aka dan fito mana da su na fa'idojin ambatan Allah kaga zuwa yanzu an ambaci fa'idoji guda nawa ina malam mai lissafi sai <laughs> eh, shine kadai gano yake guda tara ko hmm. ya ce wannan ɗan bani aka ɗan kuncino mana ba a kawo shi da yawa ba kaɗan ne kawai wa kalilun min kathirin yace wallahi dan kaɗan ne cikin fa'idoji masu yawa min awa'idi zikri mubaraka na daga irin sakamakon da ambatan Allah yake dawowa da ne yin shi wata wasimarihi al-yani'a da kuma ƴaƴan itacen ambatan Allah da suke ainihin wato tofo a san kana son ka gane bishiya mai albarka shine wanda ake ɗiban ƴaƴan itace a lokacin da yake tofarwa ko to ‘ya'yan itacen ambatan Allah masu tofar da albarkatu wane ta ijihi al'azima da kuma irin result sakamako mai girma da yake ga ambatan Allah to ga wani ɗan ta'aliki da ya ajiye lamba a ƙasa bari mu ɗan karanta mana shi tun da mun zo ƙarshen faslin fara shekuna abdulrazzaq bin abdulmuhsin albadr wannan ɗalibin nasa da yake wato aikin ta hakikin wannan littafin ce malamin malam Abdulrazak bin Abdulmuhsin albadar hafizahullah shi ne wannan littafin yace ce mana a daidai wannan gabar. wa min ahsani man ra'aytuhu yatakallamu fi hadha al gaskiya daga cikin malamai na musulunci da na karanta littattafansu wanda suka yi rubuce-rubuce game da ambatan Allah sun sa akwai littattafai da yawa a musulunci da aka rubuta na ambatan Allah a cikin su ne irin wannan da ya shahara a hannun kowa din nan da ake cewa hisnul muslim wanda za ka ga Allah ya sa ma littafin albarka ya karaɗe duniya kuma kusan kowa ya san shi in fact ba littafin ma da aka fi rainawa na ambatan Allah kamar shi ina ce rainawa ina nufin is so common and flexible kowa za ka gani a aljihun shi ko da yake yanzu an shiga lokacin electronic digital era ko yanzu ba a yawo da na takarda na tuna musan da muke kanana duk ba waɗannan abubuwa ba wani ustazu na gaskiya da bai da hitin muslim saboda ƙoƙarin muna son mai aiki da sunna da haka zaka ga duk wani addu'a da yake ciki to da ka karanto da mun gane wani addu'a ne an fahimta ko amma yanzu himma yi ƙasa ko eh, saboda yanzu wayoyi ne da da da da da application to applications sun ma yanzu da ake yi a wayoyi wanda za ka ga wasu applications sun an tsara su da zarar lokaci ka zai sai ka ji da wayar da kanshi ya fara maka ambatan Allah to za ka ga duk an yi wato amfani da alkar din nan ne na cikin sunnati ina son ku gane irin albarkar da littafin ne to akwai littattafai da aka rubuta shekaru ɗaruruka kai wasu ma sun wuce shekara dubu kafin masu hisnin musulun ɗin nan an gane wannan da ke ko to sai malam yake cewa cikin littattafan ku ji wannan profesa ne fa ke maganar nan ina son ku gane muhimmancin maganar da yake yi kuma profesa bi ma'ana profesa a ilimin addini yace ya lura babu wani littafi da ya fi bayani game da ambatan Allah a wannan babu yace man ra'aitu wuta kallama fi hadal maudu' malamin da na ga yafi faɗaɗa zance a kan wannan babi na ambatan Allah wa jama'a farafihi kuma ya tattaro wato nau'o'in ambatan Allah daga gefan duka walam a ta ashkatahu kuma ya ainihi wato haɗo kan ambatan Allah da suke a warware yace al-imamul allama shine babban limami malami na gaskiya ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim babu shakka jama'a in ka san littafin nan da zai ambata na ibn al-qayyim sai ka san lallai gaskiya ne abin da malamin ya faɗa in baka sani ba kuma to bai kamata a ce baka je ka koyi littafin nan a gaban malami ba a nan za ka gane lallai ambatan Allah ashe abu ne mai muhimmanci mutane ke wasa da shi ibn al-qayyim Allah ya ji da rahma ga yana malam ma rahimahullah Allah ya ji da rahama fi kitabihi al-azim a wani littafi shi ne girman sha'ani wani littafi kenan al-wabil tayyib min al-kalim tayyib ne mutum littafin al-wabil tayyib jama'a littafi ne da ibnu qayyim ya rubuta game da ambatan Allah kusan za ka iya cewa in dai ambatan Allah ne na musulunci na musulmi to babu wanda babu a ciki ina fata an gane to duk wani nau'in ambatan Allah da zaka ga wasu na yi da babu a wancan littafin da daga za ka gane wannan ba na musulunci ba ne wa huwa matbu'un tab'atin katira kuma Allah ya sa wa littafin albarka an buga littafin bugu masu yawa da haka yanzu na zamu ci a cewa a ciwo tayyib ko za mu fara karatun littafin za ga kowa zai zo da irin nashi daban saboda littafin yana da yawa kowa ya ta bugawa wannan kamfanin su buga wancan kamfanin amma ita ce dai littafin an gane wannan da ke ko wa mutadawilu kun gani ko kuma littafin da ne yana yawo duk duniya bai da ahalin ilmi wa tullabi tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a yanzu tun da bayan da kake zaune da za ka yi browsing ka sa pdf na alwajilus fayyib ko ka rubuta da boko ko ka rubuta da larabci za ka yi mamaki yadda google zai ɗauko maka nuska kala kala ga sunan kai kawai yake jira ka sauke kuma ka fara karantawa free download ba ka buƙatar sai an maka restriction faqad qala rahimahullah ke kitabihi al-mazkur shi da kanshi ibnu qayyim da zo cikin wannan littafin ku ji abin da yake cewa a shafi na takwas. to wala Allah tunda mun ce ayi littafin bugu daban-daban kai a naka zukkar za ka iya ganin magana ba a shafi na tamanin da takwas yake ba saboda wasu suna faɗaɗa rubutun wasu suna takura shi wasu kuma su ainihin wato a maintaining asalin wannan nuka ibn qayyim yake cewa wa fi jama'a kun ga a cikin ambatan Allah aksaru min mi'ati fa'ida yace akwai fa'idodi sama da ɗari shi ma da ya zo yana ambatan fa'idojin zan iya tana a cikin wani silsila da muke yi na ambatan Allah wanda maybe masu bibiyar darussanmu a yanan midiya ko ta kafafen sada zumunta za su ga wani silsila da muke yi da muka sa mushi min da zikiri da zakiri to a ciki mun yi amfani da wannan littafin na ibn tun farko farko na iya tunawa da muke ta kawo fa'idojin ambatan Allah a ciki ya kawo sama da sittin sai fa'ida ta kaza na ambatan Allah ya kawo kuma dalilin wannan fa'ida to shi ne shi ma da ya kai wannan matakin ya ce kai bari shi ma ya takaita ya ce don aka ce za a ci gaba to ambatan Allah na da fa'idodi sama da ɗari to shi ne maganan da yake yi gashi zai ke cewa fiqhul adiya wal azkar wannan magana yana na a cikin littafin fiqhul adiya da kuma al'adkar ambatan Allah to sai mu koma sama sai ma da yake cewa don haka fahariyun abu ne wanda ya kamata bi ibadillahi mu'mini. ga bayan Allah masu imani an yaksiru ko kuma an yaksiru min lahi. bayan Allah ku yawaita ambatan Allah liyanalu hadhihi ujurin ujuril azima domin ku samu waɗannan sakamako masu girma wal afdalil karima da falaloli masu karamci والثمار المباركة لكم أهل إتاتيما مع البركة ولا سيما كركم أنت من أتكم وتر رمضان أظن ليسا ما لما يكي تناسد دميكي سيشي مسمى أنا سن أمبتا ألا كي يويتا ونحن نعيش هذا الشهر الكريم أتكم ولا ننفعنكي دميكي رأي أتكم kuma ka duba a ramadan din ma gashi yanzu muna cikin kwanaki mafiya tsada the most expensive days of Ramadan shine waɗannan last 10 days to idan kana son kai quantify ambatan Allah to bari irin waɗannan kwanakin ne Ka yi ta yin su ba awo yi ta yin su buhu buhu kai tirela tirela wallahi mala'iku masu rakodin jure ba gajiya ba su ba ba za su gaji ba shi kuma Allah da yake da taskan ladar to abinda ma ya ba bayi na aikin da suke yi dan bani da haka gwargwado yadda ka yi gwargwado yadda za samu ladan ba za a maka auro ba jama'a gane wannan da kyau ko to gaskiya a rayuwanka babu kwanakin da kafi bukatan ka yawaita ambata Allah kaman kwanakin nan shine abin da malai yake ce mana yace wal mawsimul azim muna cikin wannan wato lokacin biki mai girma wanda ake bikin wato ragargaza da tsararrakan ayyukan lada so ka yi ƙoƙari ka ga ka sha roman wannan farfesun an gane wannan da kyau ko mala ya a shaharu zikiri watan ambatan Allah wal qur'ani watan Alƙur'ani, wa mawsimu ta'ati wal ihsan lokaci ne na gangani da ake yin ɗa'a ga Allah a yawaita kyautata aiki ga Allah madaukakin sarki sai ma yake wa Harkari? al-karim an yamira na bi dhikrihi muna roƙon Allah mai karanci ya haskaka zukatanmu da ambatan Allah wa an yasta'mila awqatina fi sa'atihi ya sa mu amfana da lokutan mu wajen yi mishi da'a wa an yaj'ala al-sinatina da'iman rasaban bi dhikrihi ya sa harsunan mu a koda yaushe su zama ɗanye suke wajen ambatan Allah kada su bushe ma'anan bushewa su ne su daina yi an fahimta ko wa shukrihi da kuma godiya gare sa wa husni ibadatihi da kyautata ibada zuwa gare sa jama'a kundi, wannan shine karshen wannan fasli da ya kawo bayani game da yawaitar ambatan Allah Allah ubangiji muke roƙo ya datar da mu ya sanya mu daga cikin bayi da za su a samu daraja da fa'ida waɗannan karatu da kuma waɗannan lokutan da muka yi baya Allah ba da sarki ya samu ce na'am na'am akara wa Allah na'am na'am eh gaskiya ne kamar yadda al'ayan alkur'ani ne Allah yake cewa ya ku masu imani kada ku bari ‘ya'yanku ko dukiyoyi la tulikum amwalukum wala auladukum dukiyoyinku da 'ya'yanku kada ku bari su ture ku daga ambatan Allah me wannan yake nufi shi ne duk wanda dukiyar shi ya zama mishi shi ya fi ba muhimmanci har ya kai ga ya manta da Allah lokacin sallah zai yi amma saboda yana hada-hadar sana'a ko kasuwanci ko business ba zai yi sallah ba sai ya gama sabgar shi sannan zai zo ya sallah yanzu idan za a tambaye ka me ya hana wani ya zo ya sallar na sanda ake kira za ka ce haka dukiyar shi da yake yi to wannan dukiyar shi ya zama mace na matsala shine ya ture shi daga ambatan Allah haka san 'ya'ya, akwai wanda wajen kokarin cewa 'ya'yan shi yake son ya kai su wajen wani kolewa ko yana son ya je musu wani abu na wato jin daɗi da haka wannan zai hana shi ya zo ya ainihin amsa kiran Allah ko ya ambaci Allah a sadda lokacin yin wannan aikin yayi yana can ya shagaltu da 'ya'yan shi to su ma sun katange shi daga ambatan Allah ke kai wani ma ba fa duk wannan ba zai kai 'ya'yan shi ne su je su koyo boko yaran su dawo su zama ƴan boko a ƙida. da haka a daidai lokacin da sallah asuba yi zai tashi ya sallah ayan su ce ba da Allah kaka kunna wutar na kaka fita a ɗakin na sai ce to to sweet boy shi kenan sai ya zauna da kuma yanzu yaro na ya zama mushi fitina ko bai dawa ba to shi ne Allah ya ce kaku bari dukiyar ku da yayan ku su kai ga wannan matakin dan wallahi ba su dace ba da dukiyanka su kai ga wannan mataki da za su nesanta ka daga Allah gara ka rasa dukiyar su din banza da ƴaƴanka su kai ka wannan matakin da za su nesanta ka da Allah to gara ka hallaka don ba su da wata kima har da za su sa wai ka rasa alaƙanka da Allah saboda su wallahi ba su da wannan kima to ne Allah yake cewa kada ku yi haka amma za ka je ka samu mutane da yawa haka suke yi ina fata an gane Allah ya kyauta hmm. to wannan shi ne abin da ake cewa za ku yi mamaki in ka je ka ga yadda wasu ƴaƴan suka da iyayensu bayi kamar yadda hadisi ya ce ko wa an talilal amsa rabbataha wallahi wasu iyayen suna nan sun mai da ƴaƴa sun mai da iyayen su bayi sai ka je kana ka sai ka je ka kai ziyara inda 'yan duniya ke rayuwa za ga wani yaro 'yan tigigi zai iya zama kawai da cewa iyayen su tsaya su ta kallon shi nan da awa biyu kuma ya ta kallon nashin, in ɗaya kuskure ya tashi zai kama birgima to su kuma ba su yadda ya birgima ba ko wani yaro ko ya ce a ɗauko wani mota a sa shi a baya ai ta yawo da shi a gani. nan da awa biyar masu zuwa kunna AC kawai a mota su ta shakatawa sai ga uban kuma ya yi wai ai wannan dan mm, shi ne dan shi <laughs> Allah ya kyauta eh, ko ya ce kai shi su yi ko to irin waɗannan to su ne Allah ya ce ku masu imani kan ku bari yayin ku ci muku kai kai ne ka haife shi da aka kai ba ka nuna musu me zai yi a rayuwa ba shi kuma zai karɓi ka ya mika maka yarantar shi ba Allah ya kyauta sai Allah ya kai mu darasi daga ba nan za mu saurara su anta Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi